matawalle yana da wanda wanda ya bata cin yana karami kuma har yanzu an neme shi ba a gan shi ba tun daga lokacin umar hashim ya sa a ransa cewa yana dab da auren karima domin yana ji a jikinsa cewa shine dan mai girma matawalle wanda ya bata cin yana karami kuma yana ta addu'a cewa allah ya sa hakan ya kasance domin zai matukar farin ciki a ce shine yayan hajara domin ya yi ba da hankalinta da natsuwarta sannan kuma ya yi ba da gaskiyarta sannan kuma ya samu damar da zai hukunta na nafisa sannan kuma da hajiya sara ya samu dama mai kyau da zai koya musu hankali sannan kuma ya samu dama wadda zai dawo da su hanyar daidai da izinin allah sannan kuma ya samu dama wadda zai mahaifiyarsa wacce ta haife shi ya ganta da idansa domin ya daɗe yana tunanin shin wacce ta haife shi to yau zai ganta da idansa yana cikin wannan tunanin ne kwatsam sai tunanin karima ya faɗo masa inda yake tunanin cewa yanzu karima a wani hali take ciki koya jikinta ya ta kasance yanzu sannan kuma yana tunanin cewa shin wane ne wannan makin nata wanda ya sa mata guba a cikin lemu wanda yake so ya ga ta mutu tabbas zuciyarsa tana cike da tambayoyi wanda yake so karima ta amsa masa to amma kuma yanzu bai da damar da zai mata wannan tambayoyi domin yana so ta nutsu ta samu lafiya sosai yana cikin wannan tunanin ne sinana ta shigo ofis dinsa tare da faɗin assalamu alaikum barka da safiya sai umar hashim ya amsa mata da cewa wa alaikum salam barka ka dai sai nana ta yi shiru ba ce komai ba shi maɗin umar hashim sai ya shiru bai ce mata komai ba sai can zuwa anjima da umar hashim ya fahimcewa ba nana ba magana za ta yi ba sannan sai ya ce mata baki tambaye ni ya mai jiki ba budar bakin nana sai ta ce to ai ban ganka a wajenta ba saboda haka ba zan tambaye ka ita ba domin kai ma yanzu baka san halin da suke ciki ba sai ya ce wa ya gaya miki tun jiya da dare nake kiranta a waya nake jin ya jikin nata a wani take ciki yanzu sannan kuma bugu da ƙari ban daɗe da yin masu mu mun san za ku so ku ga wane ne zai fito a mazaunin wannan ɗa na matawalle na ƙarya kuma sannan abin da suke son kullawa shin zai kullu ko kuma ba zai kullu ba matawalla zai gane ko ba zai gane ba kuma haka zalika mun san kun ga yanda ita karima wato da umar hashim suka dawo suka kulle a junansu yayin da karima wato ta gane cewa abin da wa umar hashim babu shakka ba ta kyauta ba ta gane cewa tarayyarta da da md ba zai kai ta gagaci ba kuma babu shakka mun san masu sauraron mu a halin yanzu mun san cewa kuna nan da tunani na cewar abin da karima ta gaya wa umar hashim inda ya ce mata wato inda ta ce masa shin tsakanin ita da na fisa shin su zai aure su ne su biyu ko kuma a'a ya zai kasance inda ta mai alkawarin cewa matukar zai auri hajiya nafisa to babu shakka sai dai ya fara aurenta kafin ya auri wato hajiya nafisa sai dai kuma umar hashim bai dawowa da wato wato karima amsar wannan tambaya da ta masa ba shin umar hashim din zai amince da cewar ya fara auren itar karima kafin ya auri ita wato hajiya Nafisa ko kuwa a'a babu shakka dai wannan lamari dai a cikin shirin nan na izza so babu shakka mun san masu sauraron mu yanzu haka kun san kuna so ku ga yanda za ta kasance kuma haka zalika mun san har yanzu zuciyarku tana raya muku kuna so ku ga shi wancan asalin dan matawallan wato wanda yake na gaskiya shin yana raye ko kuma baya raye a halin yanzu shi ma kan samun sani kuna so ku ga wane ne wanda zai fito a dan matawallan nan na gaskiya babu shakka shirin iza so a halin yanzu shiri ne wanda masu sauraron mu matukar bari episode ɗaya huce ka to babu shakka ba za ka ji daɗi ba saboda yanayin yadda shirin ya ɗauko daɗi a yanzu haka mai girma matawalle mun san ba ku san ko yana nan ba ko baya nan sai dai wato direbansa ya ba wa hajiya na fisara labarin cewa tunda ya ɗauke shi suka fita da shi babu abin da matawalle ya zarce aikatawa illa wato yana bi dukkan wajen da malamai suke da almajirai yana ba su sadaka domin a yi masa addu'a wato wajen ɗansa ya bayyana lamarin da ya tashi hankali ita hajiya wato sara saboda bata taɓa tunanin mai girma matawalle zai yunkura haka wajen yi wa ɗansa addu'ar ya dawo ba ita ta zaci cewa matawalli kawai ya bar abin ne a cikin zuciyarsa yana ji cewa ɗansa zai dawo sai dai kuma abin da ba ta tsammani ba matawalli ya yunkura wajen miƙawa malamai kuɗaɗe domin a yi masa addu'a kuma dai mun sani cewa ita gaskiya gaskiya ce ƙarya kuma ƙarya ce ita gaskiya duk inda take sai ta bayyana kanta wato cewa ita ce gaskiya haka zalika kuma ƙarya da inda take sai ta bayyana kanta ita ƙarya ce domin kuwa ƙarya fure take ba ta 'ya'ya sai dai kuma wani lokacin Allah yana bawa wato azzalimi dama ya aikata abin da yake son aikatawa amma dai yanzu a halin yanzu mun sani cewa karima wato ita yanzu ga baki ɗaya zuciyarta ta dawo ta karkata ga umar hashim sannan kuma ta yi nadama sannan kuma wani hanzari ba gudu ba a yanzu haka pa ta ci alwashin tun da har asirin ta ya tono hajiya wato nafisa ta kore ta to fa ita ma sai ta tona kwan ta tona asiri mai girma matawalle ya san abin da ake ciki to kun ji fa inda turka-turka take inda pa za ta tona asirin wato eh, eh, hajiya nafisa hajiya sara da kuma hajiya nafisa da emily to babu shakka wannan abin da za ta yi shine zai haifar da husuma matawalladi ya fuskanci abin da ake ciki yanzu a halin yanzu da ake ciki inda ta ci wannan alwashi shi md yana ganin cewar in ma hakan ta faru shi kansa ba shi da asara saboda yanzu haka shi ma an juya masa baya a cikin ma'aikatar. kuma yanzu haka kun ga yadda hajiya nafisa ta yunkura lallai duk yadda za a ce ta mallaki babbar ma'aikata wannan ta faru ne sakamakon tana ganin cewar a yanzu haka tunda mai girma matawalli yana da wani ɗa bayan ita sannan kuma har yana da wata 'ya hajara wato inda ta bayyana katsan ba tare da ta yi tunanin cewar hakan za ta faru ba take ganin cewar babu shakka in dai hakan nan ta faru to fa ita za ta tashi a tutar babu tunda wancan ɗa idan ya dawo aliyu ɗa ga matawalle kuma ɗa ne ga mahaifiyar hajara kaga mahaifiyar hajara tana da 'ya'ya biyu kenan kuma namiji shine da yake cinye gado shi yasa hajiya nafisa ta yi unkura wajen lallai sai ta mallake wannan babbar ma'aikata domin duk abin da za a iya zama na sunanta ne a jiki sai ta nuna cewa mai girma matawalla ne ya bata matukar matawalla ya mutu babbar ma'aikata ta zama tata sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba shi gado idan za a raba shi za a raba shi ne kowane ɗa inda kimanin wato yana da wato da zama namiji zai karbi gadon da namiji yake karba ko da dan mitsitsi ne haka zalika mace duk girmanta za ta karbi gadon da mace take karba ne to hajiya nafisa dai bamu san me takidinta akan wannan lamari ba inda kuka ji cewar ne tana so ta mallaki wannan ma'aikata kuma muna muku albishiri da cewa babban dan matawalli yana nan dawowa amma kuma hajiya sara tana nan ita ma za ku gani a cikin kashi na 57 inda za ta bullo da wannan ɗa na ƙarya ga matawalle ta jingina masa cewar ɗanta ne. inda dukkan abin da matawalla zai jibga wa ɗan ita kuma za su karbi su raba ita da wannan direba sai dai kuma direban nan fa bai bayyana mata cewar ya amince da sharuɗan da ta kafa masa ba sai dai kuma muna ganin cewa zai iya amincewa saboda dai babu wanda ba zai ga hanyar samun kuɗaɗe yanda zai huta ba ya amincewa kun sani da cewar direban Matawalle ba wani kuɗi ne da shi ba idan kuwa wannan abu ya kasance suka jingina ɗa na ƙarya ga matawalle matawalle zai gaggawar bawa wannan ɗanasa nasa dukkan wata dukiyarsa yanzu haka ɗan matawalle yana bayyana mai girma matawalle dukkan wasu kadarorinsa zai yi ƙoƙari ya kira lauya domin a zo a yi rubutu yaron ya mai gurbin wannan kadarori nasa kuma ya ci gaba da tafiyar da al'amuransa to kun ga kenan shirin hajiya sara zai tabbata cewar in dai wannan ɗa na ƙarya haka ta faru zai kar rufe wannan dukiyoyi na matawalli sai dai kuma hakan fa ba za ta faru ba tunda mai girma matawalle mutum ne mai gaskiya kuma mai taimako don haka Allah ba zai juya masa baya ba to masu sauraron mu yanzu dai haka kamar yadda kuka ji wannan sharhi namu kashi hamsin da bakwai izza so yana nan zai zo muku a yau din nan wannan sharhi ne muka ɗauko muku yanda shirin zai iya kasancewa a yau din nan masu sauraron mu a koda yaushe ku kasance da wannan tasha tamu mai kawo muku labarai da kuma sharhi akan shirin izza so a kodayaushe. idan baka taba dangwala mana alamar subscribing ba a wannan tasha tamu ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da kai masu sauraron mu mun gode shin me kake tunani akan wannan maganganu da muka tattauna a dangane da wannan shirin isa so kashi na 57 me kake